Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau ma muna tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu a Ken Over wadda ta nemi tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai Hajiya Mariya Ibrahim Baba, 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe waɗanda ke musayar miyau kan matakan da mata za su iya ɗauka domin ganin an dama da su a harkokin siyasa ga jagora tattaunawa shamsiya hamza ibrahim da bakin namu wannan gwagwarmayan idan an san ki in kin yi fice kina ji na idan ki kai fice akan kowace irin gwagwarmaya an yadda cewa zan iya shugabanci amma kina zaune a cikin gidanki baki gwagwarmaya baki fito ki nuna kina da bukata ba yana da wahala ce an baki dama maganan ka daya na kuma bai yadda ba Number one ko na farko mata da yawa ba su fito ba. Ba sa fitowa shi ne na yadda mata da yawa suna ganin cewa in ka fito kamar eh, abin nan an daina wai. Amma 2019 inda da aka yi wallahi mata sun fito. Na ji mata sun fito sosai sun I don't know the, the percentage amma sun kai almost 45 to 60 percent sun fito da matan da suka fito. Kuma abin da ya sa ba su fito this time around ba dan abin da suka gani last ni ma me yasa wai na ce ba zan fito ba dan abin da na gani 2019 dan na ga wahala me yasa no dan me yasa ko ko kai so biyu karka karaya yanzu kin ga da da suka fito a 2019 da sun ƙara fitowa yanzu sun ƙara fitowa gaba sun ƙara fitowa gaba ai ba maganan kuɗi ne kadai ba akwai yanzu ke bargan da kika yi kafin maganan kuɗi ya shigo ai mutane suka fara ce miki zo ki kin ga kenan sun kalli gwagwarmayar ki sun kalli cewa zaki iya shugabanci idan baki fito kin yi wannan hidimar gwagwarmayar ba ba za su kalle ki ma as a person da zaki yin wannan hidimar ba shine abin da kike magana kenan wallahi da za a ce a bada independent candidate a Nigeria oh, mata za su bada mamaki structure na party wallahi platform na platform na political party shi yake kashe mata a kasar nan shi yake dankwafar da mata in kin duba in kin duba esco na party mutum nawa ne mata woman leader an namiji ma ta daura zani eh. sai a bashi woman leader Eh? woman leader kawai ake bayarwa ba a ba da mace komi mu dai yanzu mu yi kokari mu nemi yanda za a ba da independent candidate hmm. ba sai ka zo ta karkashin kowane fati ba hmm. za su sha mamaki to bari na dan tofa albarkacin baki a ganin cewa abin ya dau zafi a ɗaya daga cikin batu da shi honorable yayi magana akan shi ne rashin goyon baya hmm. so tari da dama ana ganin cewa mata mu ne matsalar kanmu wato ba a ba da goyon baya ko daga cikin gida ma in kika gani akwai akwai zaɓe da ya wakana ina ga a shekarar 2019 wacce aka samu ta ta fito ta tsaya takarar shugabanci ba ta samu ƙuri'a ko ɗaya ba wa ƙuri'a ɗaya kawai ta samu kuma nata ne ƙuri'a kuma in kika duba kika gani duk yawancin matan nan mu muke yi ba da ƙuri'u mafi yawa amma kuma ba ma ba ma eh, ƴan uwanmu mata goyon baya ina matsalar take ne muna ƙanana an koya mana cewa maza ne da shugabanci a'a saurare ne eh, tun eh, muna bari mu ji an koya mana ladabi akan cewan maza ne ya kamata su yi shugabanci haka aka tayar da mutum muna kanana duka a basu to shin in an yi mana wannan wani yaushe muka falka mu zo mu ce za mu yi takara da namiji a cikin ladabinmu da biyaya da addini ma ya kadara ba zai yiwu ba to yanzu abin da muke yi a hankali ne muke ilmantar da junanmu mu ce mu kwaci kanmu dan a karatun gaske in mun ka diba littattafan nan za mu gan cewa ba a haramta ba you know mu dauki shugabanci ba to abin da ya kamata mu yi kenan ba wai ba mu da so mu yi ba ba wai ba mu da iyawan ba amma tun muna ƙanana an share mana wannan bangaren kwakwalwan aka ce tun daga gida makaranta ba mu ke da ba mu ke da shugabanci ba muna makaranta ba mu ne da shugabanci ba mm. general head prefect mm. kullum namiji ne ba mace ba me yasa za a yi haka <laughs> you know no what not uh-huh. general head head prefect mm. you know head girl ne woman leader din nan da ake ta yi to shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke gurgunce mu wajen wannan tafiya kuma a ce mata ba su ƙaunar mata wannan ƙarya ne tsaban ƙarya ne don a raba kanmu maza shin kuna son kanku ne shi shine ko a gurin ma'aikatu zaki gani idan in har mace ce take shugabantan gurin baki cika samun irin mata suna bata goyon baya ba sai dai maza an goge mana wannan abun daga cikin kwakwalwar mu cewa mace bai kamata ta yi shugabanci ba kuma ba ta da iya wannan ba amma ba ta filin da za ta koyi shugabanci don tun daga gida in for instance in an shiga gidan christian akwai addu'an da ake yi da safe mm. akwai addu'an da ake yi da dare ba za ki ga an ba yan mace ta shugabar da wannan ba pastoci ma da yawa tun da nake karama ba a pastor na mace kwanan nan ne muka so ma gani don sai su karbi wannan sadaka da ake bayarwa su dinga muluki abin su mu sai mu tsaya dai kullum muna we widow's night today kullum muna sawa to yanzu fa ido ya na so ina abu abin da ya kamata going forward abin da ya kamata mu kuma abin da da na yi 2019 eh, abin da na vice presidential din akwai education da yawa da na samu shine number one aka ce to in kin samu ilimi ilimi da yawa sosai da na samu kuma ilimin da duka na suka faɗa yanzu mata ko party din da kai kana SDP pdp ne kana pdp ne kana apc ne kowane party da kake da shi in dai ka san cewa mace ta fito takara ka yi supporting ɗinta ka goya mata ka san inda za ka yi supporting ko ka taya ta sharing ɗin posters ɗinta ko ka taya ta ko in kana da kuɗi ka tura mata because gaskiya number one ni yanzu as um, gubernatorial candidate ɗin Niger yanzu party ɗin na jira na ni na zo na basu abin da eh, wayansu abubuwan da za a yi ana jiran gubernatorial candidate ne zai yi wannan shi zai yi wannan shi zai yi wannan ni karfi na nawa ne kwanaki mun yi magana na ce masu wayansu sun zo sun same ni suka ce mun wai ai suna so uh, wayansu ba na son faɗi duka abubuwan amma suna son wai goyon baya da sauran na ce zan yi amma yanzu ba ni da shi ba ni da shi din duk maganganun da na yi masu na masu eh, motivation da na yi masu cewa insha Allah za mu ci za mu yi wannan za ba su rike wayannan duk maganganun ba wanda suka rike wai dan na ce ban da kuɗi so in ba ka da kuɗi as governor kawai ba za ka ci ba ke wani abu da na fahimta a gurin mata musamman ma waɗanda suka fito suka bayyana irin manufarsu ko kuma aniyarsu ta tsaya shugabanci a kowanne fanni shine mace tana faɗin gaskiya kuma mutane ba sa son gaskiyar nan so idan kika fito kika ce ba ni da shi yi magana sai ga an sa ki a baya. Ba da misali akan maganar da ta faɗa. kan maganar ta faɗa idan aka kalli duka maganganun da muka yi su mata su suka fi kowa ba da a duk zaɓe idan ka fito ka ga layin da mata suke fita su je su dangwala ƙura'a idan har mata suna son kansu yanzu da ta tsaya takarar nan ya kamata duk mata jihar Niger su dunkule ƙura'a kawai su ba ta din na mace amma suke tarar da maganganun da take yanzu cewa a'a wasu ma suna neman ne sai ta ba su wani abu sannan su fito yanzu waɗanda duk aka fi sai ƙurƙun su a'a na gane to duk dai to ki je maza mazan suke faɗi idan mata bari matan ga maka tun da suka gan na farko ba su taba ganin mace ta fito gwamnan a Niger ba gaskiya fi sabilillah mata sun yi murna sosai mm. ya burge su ni kuma one of the reasons da na fito dan ni na son mata su dada fitowa na ba su confidence cewa wannan abin za mu iya yi ka gane one of the things da ya sa na yadda ma na fito ina ta tunani tun da na fito na vice president ɗin mata yara kanana matasa suna tambaya na oh mun kin burge muke so ni na son zama one of those examples cewa ku fito ba wani abu ba ne ana cewa ana kashe mutum ana abu duk fa Allah ne fa ke ma komai in dai ka fito inda yayi fada in dai ka fito in Allah ya baka sa zaka ci kuma ban taba tunanin support din da na samu ba matan FGGCB da na mutane na wallahi matan nan duk suka tara kansu suka ha'ajiye mutane kansu suka ce wai gaskiya we need to support her da kika faɗa cewa mata ba su maza ne fa suke wannan maganar cewa mata ba su support juna shi yasa abin yake shigan wayansu mata eh. amma wallahi karya ne To, kafin mai sallama da bakin namu, za ku ji su kan wannan kalubale. yanzu a madadin bakin hajiya khadija abdullahi iya da mrs dorothy nuhu akin over da kuma hajiya mariya ibrahim baba da ɗan siyasa sa'idu gombe sai mu da ta jagoranci wannan tattaunawa shamsiya hamza ibrahim da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke